mata iyayen gari mata iyayen al'umma wannan shine dalilin da ya sa ƙasashen da suka ci gaba suke bawa gina mata muhimmanci haka zalika shugabannin da suka san abin da suke yi suke kokarin gina rayuwar mata domin an ce gina mace ɗaya tamkar gina al'umma ne sanata injiniya dr rabi'u musa kwankwaso shine mutum ɗaya tilo wanda ya kokari ya bada gudunmawa ga mata lokacin da yake gwamnan jihar kano da kuma lokacin da baya gwamnati shi ne wanda ya ba mata ilimi kyauta tun daga matakin firamare har zuwa jami'a kuma ya tura mata ƙasashen waje domin su karanci fannin nursing pharmacy medicine wato gynecology kuma ya samar da motoci domin ɗiban ɗalibai mata daga gidajensu zuwa makarantunsu kuma ya samar da makarantu domin inganta ilimin mata kamar misali school of health technology bebeji school of nursing madobi school of midwifery gezawa da dai sauransu kuma ya tallafa wa mata sama da miliyan hudu wajen koyon sana'o'i na dogaro da kai kuma ya ba su jari ya inganta asibitoci domin kula da lafiyar mata ya ɗibi 'ya'ya mata ma'aikata domin kula da 'yan uwansu mata zabar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya tamkar gina mata ne, kuma an ce gina mata gina al'umma. Saboda haka nake kira ga 'yan uwana mata na birni da na ƙauye da mu fito kwanmu da ƙwarƙwatonmu mu dangwala injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin ya zama shugaban ƙasar Najeriya.